يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور yana shigar da dare a cikin yini sai duhu ya zo mutane suyi barci kuma yana shigar da yini cikin dare sai haske ya zo sai mutane su fita zuwa wuraren ayyukansu shi masanin abin da yake cikin zan bayansa ne, babu abin da yake ɓuyar masa daga ciki.